Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم Jama'a masu rare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba wanda Hassan Barka zai karanto mana. Bayan kuma za mu gabatar muku da sauran shirshen da muke dauke da su a zangon shirin namu na wani lokaci inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. wanda shiri ne da kan yi dubi akan wasu daga cikin mahimman lamurra da suka wakana a sassa daban-daban na duniya tare da yin bita a kansu da kuma jin mahangar masana a wasu lokutan kan da suke kallon batutuwan ta fuskoki daban-daban. Bayan sama na tafi da shirin nan na muryar masu saurare, wanda shi ma shiri ne da kan kawo wasu daga cikin ra'ayin masu mu da suke bayyanawa dangane da batutuwa daban-daban da suka shafe su da kuma lamarar da suka shafi zamantakewar su da ma korafe-korafe a wasu lokuta ga mahukunta akan abin da ke ci musu tuwa kwarya daga nan sai mu kawo muku shirin nan na shirin alkur'ani wanda da shine za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya idan har ma da son lokaci za mu duba wasu daga cikin kanan labarai sai mu yi ban kwana da ku waɗanda su ne jiran abubuwan da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da idar Allah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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran masu hadawa da juyin mulki a sudan sun kudurar aniyar sake fitowa zanga-zanga a wannan lahadin iran ta yi allah wadai da farmawa karamin ofishin jakarancin ta a ƙasar jamus gwamnatin jamhuriyar nijar za ta sayi kayayyakin soji na turkiya ciki har da shirgai marasa matuka tun zuga labaran dalla-dalla masu adawa da juyin mulki a sudan sun kudura aniyar sake fitowa wata zanga-zanga yau lahadi bayan wace suka gudanar a jiya kawo yanzu mutane akalla arba'in ne aka rawaito cewa sun mutu tun daga ranar 25 ga watan oktoba a zanga-zangar taƙin shirin juyin mulki ƙasashen duniya dai na ci gaba da kiran agushi yin amfani da karfin tuwo a ranar 25 ga watan oktoba da ya gabata ne babban hafsan sojin kasar janar abdulfatah al-burhan ya rusa gwamnatin rikon kwarar farar hula ta kasar tare da kafa dokar ta ɓaci tun daga wannan lokacin ne ake gudanar da zanga-zangar adawa da sojojin tare da kiran da amaido mulkin farar hula bayanai sun ce ko a jiya asabar ɗaruruwa masu zanga-zanga sun fito a birnin hartum inda suka kafa shingaye kan tituna tare da cinnawa ta wuta kamar da kamfanin dalilancin labaran afp ya rawaito iran ta yi allah wadai da harin da aka kai kan karamin ofishin jakadancin ta a jamus da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id katib zade ya ce abin allah wadda ne harin da aka kai kan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin hamburg mr katib zade ya yi kira ga gwamnatin jamus da ta ɗauki ƙwararren matakai wajen tabbatar da tsaron wuraren diplomasiyar iran din a jamus kamar yadda yarjejeniyar na ta tanada jami'in ya yi fatan gwamnatin jamus za ta ɗauki ƙwararren matakai don hana sake abukuwar irin hakan kafofin yada labarai daga jamus sun rawaito cewa wasu da ba a san ko suwaye ba sun kai hari kan ginin karamin ofishin jakarancin iran da ke birnin na hamburg a cewar rahotanni babu wanda ya jikata a harin kawai kofar ginin ofishin jakarancin ce ta lalace gwamnatin jamhuriyar niger za ta sayi kayayyakin yaƙi na turkiya da suka hada da jiragen yaƙi marar matuƙi kirar tb2 da motoci masu sulke na turkiya wannan bayanin ya fito ne bayan wata tattaunawa ta wayar tarho a makon nan da ta wakana tsakanin shugaba Recep Tayyip Erdogan da takwaransa na Nijar Muhammad bazum wata sanarwa da ofishin hulɗa tsakanin ƙasashen biyu ya fitar ta ce ɓangarorin sun kuma tattauna kan batutuwan da suka shafi yankunan a cewar labarin shugaba Erdogan ya bayyana cewa sayan jiragen marar matuka na Turkiya zai taimakawa Nijar gayan wajen karfafa sojojinta da kuma yaƙi da ta'addanci. Turkiya dai ta yi ƙaurin suna wajen sayar da irin waɗannan jiragen yaƙin marar matuki. inda ko a watan da ya gabata kamfanin kera jiragen na kasar baikar ya yaba da cimma jini da kasashe sha uku da suka hada da katar ukraine azerbaijan morocco da kuma poland to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran a libya yayin da babban zaben kasar na watan disamba ke kara karatowa kawo yanzu 'yan takara ashirin da uku ne suka ajiye takardun takararsu a zaben shugabancin kasar na baya bayan nan shine agilla sale shugaban majalisar dokokin kasar wanda ya ajiye takararsa a ranar asabar dan shekaru 77 a gilla sale na da kusanci da janar halifa haftar mai karfin soji a gabashin kasar musa sale ya bukaci 'yan ƙasarsa da su fito da fifi domin kada su a zaben kamar yadda ya faɗa kai tsaye a gidan talabijin ɗin ƙasar da aka keɓe domin zaɓukan ƙasar na libya intihab zaben da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba mai zuwa shine irinsa na farko a kasar da za a zaɓi shugaba ta hanyar kada kuri'a ƙasashen duniya sun bayyana cewa zaben yana da matukar mahimmanci wajen kawo zaman lafiya a ƙasar ta libya ƙasa mafi tanadaddan man fetur a afirka sai dai har yanzu akwai rarrabuwar kai game da jadawalin zaben na libya inda kuma wasu ke adawa da takarar janar halifa haftar da kuma ta saifar islam gaddafi ɗan tsohon shugaban ƙasar. majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane kimanin miliyan biyu da ɗigo uku ne a somaliya ko kaso 18 na al'ummar kasar ke fama da matsanancin karancin ruwa da abinci da kuma abincin dabbobi stephen dujar kakakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin somaliya da ƙungiyoyin agajin jin kai sun ce sun kaɗu da yadda matsalar fari ke ƙara ta'azzara a ƙasar ya ce ana fuskantar barazanar karuwar cutukan da ke yaduwa ta hanyar ruwa saboda rashin ruwa mai tsafta ya karar cewa somaliya na kan gaba a fannin fuskantar tasirin sauyin yanayi kuma tun daga shekarar 1990 ta fuskanci matsalolin da suka shafi yanayi sama da talatin ciki har da fari sha biyu da ambaliyar ruwa sha tara kusan mutane dubu ne suka bar gidajensu musamman a yankunan tsakiya da kudancin kasar domin neman abinci da ruwa da abinci ga dabbobinsu to jama'a labaran duniyar kenan To a gashe da Hassan Barka ɗauke da labaran duniya. Yanzu kuma za mu shiga ɓangaren sauran shirye da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. Inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a sassa daban-daban na duniya ta fuskoki na siyasa, zamantakewa, tsaro da dai sauransu. Inda shirin namu na yau da da Allah zai dubi ne akan halin da ake ciki biyo bayan matakin da gwamnatin ƙasar burtaniya ta ɗauka na saka ƙungiyar Hamas a cikin jerin ƙungiyoyi na 'yan ta'adda da kuma martani da ɓangarori daban-daban na ƙungiyoyin Falasɗinawa da kuma gwamnatin Falasɗinawa da ƙasashen duniya suke mayarwa akan wannan mataki na gwamnatin ƙasar burtaniya sai a biyo musu hankali domin jin cikakken shirin. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa wadanda suka shafi wannan yanki ne macin Asiya wato gabas ta tsakiya. To a yau za mu yi dubi ne akan wani sabon mataki da Birtaniya ta ɗauka na bayyana ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Hamas a Falasɗinu a matsayin ta 'yan ta'adda. da kuma mu ji martanonin da ake maida wa birtaniya dangane da haka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana ana ci gaba da mayarwa ƙasar birtaniya martani akan matsayar da ta ɗauka dangane da ƙungiyar hamas wacce ta bayyana ta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda tare da haramta wannan kungiya da bangarorinta na siyasa da kuma na soja ɗaya daga cikin jami'an kungiyar ta hamas khalil alhayya ya faɗa a kafafen watsa labaru cewa alhakin duk abin da haramtaccen ƙasar isra'ila za ta aikata a kan al'ummar falasɗinu yana kan wuyan london jami'in na ƙungiyar hamas ya ƙara da cewa ƙungiyar tasu da ta ci gaba tuntuɓar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin fuskantar wannan matsayar ta birtaniya hakanan kuma ya kira ga majalisar birtaniya da ta yi watsi da matakin da gwamnati ta ɗauka da hana shi zama doka shi kuwa ismail haniya wanda shine shugaban bangaren siyasa na kungiyar ta hamas ya bayyana matakin na birtaniya a matsayin wani sabon wuce gona da iri akan al'ummar falasɗinu shugaban kungiyar ta hamas ya kuma ce matsayin da birtaniya ta ɗauka ya sake nuna goyon bayan 'yan sahiyoniya ne a wani jikon tare da bayyana cewa abin da birtaniyan ta bayyana na nuna damuwa a kan tsaron yahudawa da ke cikin ƙasar ba komai ba ne sai zo ta malle har ila yau ismail hane ya ce a daidai wannan lokacin na zagayewar alkawalin Balfour da ingilan ta baiwa yahudawa palestino kamata ya birtaniya ta nemi gafara da afuwa al'ummar falastinu ba ta ƙara yin wani laifi akan wani laifi ba ranar juma'a da ta gabata ne dai sakatariyar harkokin cikin gidan birtaniya priti patel ta bayyana cewa an miƙa majalisar ƙasar birtaniya wasu sabbin tsare-tsare da a yi wa dokar faɗa da ta'addanci ta shekara ta 2000 kwaskwarima domin ba da dama a shigar da ƙungiyar hamas a ciki za kuwa a shigar da ƙungiyar ne da ɓangarorin tarbiyu na siyasa da kuma na soja ofishin jakadancin falasɗinu a birtaniya ya yi tir da wannan matakin na london akan ƙungiyar hamas tare da bayyana cewa nuna goyon baya ne a fili mara iyaka ga 'yan mamaya da suke ƙoƙarin bayyana ilahirin al'ummar falasino a matsayin masu laifin ofishin jakadancin na falasino ya kuma kiraya Birtaniya da ta gaggauta janye wannan matakin da ta ɗauka domin yana cin karo da dokokin ƙasa da ƙasa sannan kuma rufe ƙofar duk wata dama ce ta zaman lafiya da sulhu da warware matsalar falasɗinu ta hanyar rawan sanyi to a can cikin falasɗinu ma ƙungiyoyi daban-daban na gwagwarmaya ne suka yi taro inda suka tattauna matakin na Birtaniya. sannan kuma suka fitar da bayani na haɗin gwiwa a ranar asabar da suka nuna ƙin amincewarsu da matakin na birtaniya ƙungiyoyin na falasɗinu dai sun yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin ƙasashen larabawa da na musulmi da dukkanin 'yantattu a duniya da su yi watsi da abin da birtaniya ta yi tare da yin kira a gare ta da ta janye wannan matsaya jamhuriyar musulunci ta iran tana cikin na farko-farkon kasashen da suka nuna kin amincewarsu da wannan mataki na birtaniya ta da bayyana shi a kan cewa nuna goyon baya ne kai tsaye kururu ga 'yan sahayoniya ƙungiyoyi da dama na gwagwarmaya a cikin wannan yanki na yammacin asiya da suka hada da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan da ansarullah da ke ƙasar yamma da kuma ƙungiyoyi da dama na ƙasar iraki sun yi watsi da wannan matakin na birtaniya tare da bayyana shi a kan cewa angulu ce ta koma gidanta na tsamiya a duk lokacin da aka ambaci falasɗino da haramtacciyar ƙasar isra'ila babu yadda za a yi a mance ko kuma ki ambatar ƙasar birtaniya domin kuwa ita ce umar hawa'isun dukkanin masifun da suke faruwa a wannan yanki na falasɗin saboda ita ce ta miƙa wa yahudawa falasɗinun a lokacin da take mulkin mallaka a wannan yanki bataniya ce ta yi uwa da kuma karbiya na raba miliyoyin falasɗinawa da ƙasarsu ta gado wanda hakan ya zama zalunci mafi girma da duniya ta gani a cikin dubban shekaru Abin da birtaniya ta yi ya bai wa yahudawan sahioniya yanci da damar yin kisan kiyashi a kan al'ummar falasɗinu Dariya Sin yafa alkhalil da sauransu dukkanin sunaye ne da suke ɗamfare da sunan zubar da jinin da 'yan sahioniya suka yi a lokacin da suke ƙoƙarin shimfiɗa ikon su a falasɗinu da kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila kowane ɗaya daga cikin waɗannan kisan kiyashin da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na sahiyoniya kamar su hagana suka aikata ya shiga tarihi inda ake tunawa da shi a matsayin take haƙƙin bil'adama da cin mutuncinsa da tozarta shi a garin yafa a shekara ta 1947 ƙungiyar ta'addanci ta hagana ta shirinta gagarumin kai hare-hare a kan al'ummar falasɗinu inda a cikin lokaci kankani wannan garin wanda yake da mutane dubu saba'in ya koma cewa babu larabawan da suka wuce dubu hudu a cikin sakatan ko dai an kore su ko kuma an kashe su ta hanyar yi musu kisan kiyashi tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu duk wani ta'adi ko barna ko ta'addanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a kan al'ummar falasɗinu da na wannan yanki ma da diyaƙe-yaƙen da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi to birtaniya tana da kamasho abu mai ban mamaki shine maimakon a ce Birtaniya a wannan lokacin ta yi ƙoƙarin wanke laifukanta na baya ta hanyar neman gafarar al'ummar falasɗinu da al'ummar wannan yanki. sai ta buge da mayar da ɗaya daga cikin ƙungiyoyin gwagwarmaya waɗanda suke ƙoƙarin 'yanto da ƙasarsu da birtaniya ta miƙa wa yahudawa ta bayyana ta a matsayin ta 'yan ta'adda da a ce birtaniya ba ta ƙirƙiri haramtacce ƙasar isra'ila ba to da ba a sami ma ƙungiyoyin gwagwarmaya ba waɗanda suke fafutukar neman halattaccen haƙoƙinsu da 'yancinsu da aka kwace aka haraba su da shi a hakikanin gaskiya birtaniya ta yi laifin da watakila da wuya iya samun irinsa a tarihi ta fuskar kirkirar haramtacciyar kasar isra'ila da kuma ci gaba da taimaka mata take yi domin ganin cewa ta ci gaba da tafka laifuka a cikin wannan yanki ƙungiyoyin gwagwarmaya a falasɗinu sun kafu ne saboda su fuskanci mamayar haramtaccen ƙasar isra'ila wanda kuma hatta dokokin ƙasa da ƙasa sun halatta gwagwarmaya domin neman 'yanci daga 'yan mamaya don haka birtaniya ta sake shiga wani kundin tarihi a karo na biyu a kan cewa bayan da ta raba miliyoyin mutane da ƙasarsu wanda kuma ya sa suka ɗauki wato salon gwagwarmaya domin kwato da ƙasar tasu yanzu kuma ta yi musu baya da kulli inda waɗannan ƙungiyoyin gwagwarmaya kuma suka zama ina yin ta'adda a wurinta wannan yanayi yana nuni da cewa mai hali dai baya barin halinsa kamar yadda masu iya magana sukan ce angulu ce ta sake komawa gidanta na tsamiya. to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda da la'akari da ƙwararren lokacin da wannan shirya yake da shi da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin makarkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma wani jikon da za a ji mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madalla yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare wanda shirin ne da kan yi dubi a kan wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauranmu da suke aiko mana kuma suke bayyana mana kai tsaye dangane da batutuwa da suka shafi harkoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu da kuma yin korafe-korafe a wasu lokuta ga mahukunta dangane da abubuwa da suke ci musu towa ƙwarya sai a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa POH barkanku da sannan ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin rediyo hausa voh daga nan tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da hasa da zumunci to da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki to bari in barku da malami na farko a cikin shirin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yamma local government kings ta nigeria a yau ina son ne ku bani dama domin in mika sakon gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga babban mai gida injiniya manar musa jega da mata ne hawa'u da nafisa baya ga haka zan shiga jamhuriyar niger in gaida su madatte da magaram su madatte da magaram in dawo anan gida nigeria in gaida kwamar eliyasu yakubu digawa ba zan manta da shehu adamu rijau ba a ado salati goma ga annabi rijau akwai isa jikan mai saje turu akwai akwai alhaji da ashe mai fitila mai yamma akwai shugaba iliya mai shayi garkin daura baya ga haka in gaida matana fatima da shamsiya da kuma ɗiyana okasha da usama da suhaira da uzaifa da fatan kowa na cikin koshin lafiya na gode kwarai ku tashi lafiya suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta iran muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da amanan arziki mai maku magana alkasun baba liman a har daga agadas ina gaida hassan barka jagoran wannan shiri ina gaida sunushi shi mulki duka ɗaukakin masu gabatar da shiri wannan gidan radio mai albarka ina gaida su ina gaida da prezi yakin wace ana agadas ina gaida na agwa mai faci da magaran ina gaida hantarin asuba da magaran ina gaida shekh ustaz abbas malami ne a garin agadas ina gaida ustaz umar malami ne a nan jihar agadas ina gaida ustaz aliyu malami ne a nan agadas mai muku magana alkasun baba liman wani ubangiji allah kara ma wannan gidan radio albarka da farin shi ne salamu alaikum Assalamu alaikum radio Hausa ta hirar da fatan kula lahiya tunani ka gaisuwa ta zuwa ga 'yan cikin gidan nan kaf baki daya musamman zuwa gare su magabatan wanga shirin na gaishe-gaishe na gaishe ku da fatan kowa ya tashi lahiya sannan na miƙa gaisuwa ta zuwa gare shi abokin nawa Iliya Sufuri Zira a yanzu ce ina gai da Mamman Buniya a washe. ina gai da Malam Musa mai gyaran radiyo birnin Tasawa ina gai da ya'o Musa Bari Shabari animatar ne na Radio Tarmamuwa ta sawa ina gai da miji mai adini ta sahufai daga na har birnin Zandar ina gai da aboki na sada babban yaro a nan birnin Agadez ina gai da ma fada larki ina gai da Hamza yaro fada larki Hamza Ekon fada larki ina gai da Ibrahim Shakwalata na gaishe shi bangaren kasuwar assalamu alaikum sashen wasu na gidan radio voh radio iran mai albarka kenan wato kuna tare da mai saurin kunu da kullum banzema da kina a garin jamhuriyar niger fata da riki kenan eh muna godiya da ake bamu dama mu gaida yan wada da muna arziki a cikin wannan shiri kenan mai albarka mana fatan alheri da farko zan gaida mai gidan namu alhaji isu dila mai nama an gaida hamisu eko an gaida prezi hamisu yaro an gaida abokina alhaji sunushi sultana ina gaida shi shi ma eh an gaida abokina mai miji soja a zirin allah ya kashe fatan alheri shi ma mai an gaida isu madattai da toro na gaishe shi an gaida Eh, ka zuru da dan fulanin warje mamman bin yakubu a washe ina mishi fatan alheri an eh, gaida muji soji ina kara gaida shi in gaida tsoho iliya mai burodi da shayi ina mishi fatan alheri shi ma da dukkan mai saurari na cikin wannan eh, rediyo mai albarka sashen wasu na gidan radio iran ban da kina a gadar jamhuriyar nijar fatan alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu VOH muryoyin masu saurari ina muku fata alheri zan kai sakon gaisuwa ta ta karshen mako zuwa ga yan uwa da abokan arziki wanda suke cikin fadin duniya masu sauraron wannan kafa mai albarka eh, kafa mai yada aƙidar musulunci ta gaskiya kuma kafa mai yada labarai na gaskiya da adalci akan kowa da kowa da haka zan kai sakon gaisuwa ta zuwa ga muhammad inuwa wunti zuwa ga malam hassan marka agadas da mutanen ma'aikatan gidan radio talabijin na tambara na yamai na tawa na nijar baki daya zan kai safifiyar gaisuwa ta zuwa ga abokina ba adam ma'aikaci ne da yake a tahiran birnin iran a madadin shi ina gaida muhammad awal bauchi shi ma ina na mishi kuma ina muku ta'aziyya da rashin dan abokin mu allah ya gafarta mishi kuma allah ya kai sanyi a kabarinsa allah ya ba iyalin shi hakuri allah ya raya bayansa da ya bari kuma allah ya albarkace ta husaini labaran ga magana daga nan a garin loga tsakiyar shahar doso da ke a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu chausa sunana abdulaziz malam fiyo ana cin abdulaziz prezi daga birnin daga magaram jamhuriyar niger a gaskiya to muna jin daɗi bisa damar da kuke bamu mukan gaishe gaishe mu kai da yan uwa da amannan arziki musamman ma kai hassan barka jinjina ta musamman zuwa a gare ka a bisa jan namijin kokarin da kake yi tare da jama'a zan gaida a nan yan gurup garin su yana da rana akwai abokina abdulhamid a can kanya premier kasis fa'ilis isu akwai rashida akwai tasu mai tebur akwai yan rasta akwai shabu bahari a mudu tare da dj alusto shugaba na mashakata ta afirka a birnin da magaram shugaba raba mai aski tare da abbala lansai dozman takasi moto murtala mmt a nan randa bakwai ba zan manta da shi ba tare da letoro mai essence zuwa ga abdo kibiya tare da sabiu usabiola adubariki ba zan manta da kai ba abokina yahaya dan baiwa da malam dabilbi lola dj a can birnin Nyami ba zan manta da kai ba to alherin Allah kai ma kowa da kowa masu kira da sauraron rediyo ina gai da kowa da kowa abokanan mu na karkara da na tsakiyar birnin da magaramai magana Abdulaziz Kurezi daga da magaram a jamhuriyar Nijar a tashi lafiya biyu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama da kuka bamu ta karshen mako domin mai sabon gaisuwa na karshen mako zuwa ga Malam Iliya mai shahi garkin daura. Eh, akwai kai karan kanka mai gabatar da shirin Malam Hassan Barka. Martala MT Rafuwa Randa bakwai da magaram. Akwai Letoro mai isansa nan bakin ofitar da magaram. Akwai na Agwa mai eh, Deki nan ofitar da magaram. akwai muji soja akwai Abdulrahman wanda aka sin da suna abdul a unguwarka da mara da magaramu akwai sunushi da yusufu dukkaninsu wanda suke a nan garin madattai a bai musu sakon gaisuwa ta na musamman zuwa ga dukkanin masu sauraron muryar jamhuriyar musulunci ta iran musamman ma alhajin allah lawal ta ce kenan bayan gidan madara akwai dozman daga simoto a nan da magaram akwai umar tako a kenan garin kadamari akwai fatume fati buzuwa wadda take a zamna a babban birnin niyamai akwai muhammadu dan bare bari wanda yake a zamna a babban birnin niyamai daga karshe kuma ina mika sakon gaisuwa ta na karshen mako ga dukkanin mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio da suke jihar da magaram jamhuriyar niger da ma kasa gabaki daya mai magana raba mai aski da magaram jamhuriyar nijar a tashi lafiya Assalamu alaikum BOH ta muryar musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura zan yi amfani da wannan dama kamar yau karshen mako da kuke ba mu dama mu ga da yan uwa da amannan arziki kamar haka da farko akwai mamman duniya a washe wanda yake yankin tawa akwai miji soja wanda yake mai daidaita ne bakin likitar dutse da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake da magaran akwai lautoro mai istanci wanda yake da magaran ba zan manta da sani letana mai gidan wanka ne wanda yake nan da magaran akwai abu abokina maina mamman shehu zar wanda yake ranar ramfon hawa juju a nan da magaran ba zan manta da kanina musa mai shayi da wace a nan ramfon hawa juju da magaran akwai eh, baban soyayya wanda yake agades muhammadu Zakin Lok. ba zan manta da mamman alkali wanda yake nan hadeja ba zan manta da salisu mai gwanjo unguwar gawo wanda yake babura ba zan manta da yahaya sonite wanda yake garin mata mai da yahaya danno azare akwai mamman mamman dan sandan najeriya wanda yake kaduna kai da duk wanda yake cikin wannan fili mai albarka ina wa kowa fatan alkhairi yan kungiyar zaɓi sanka najeriya da nijar tubin gaisuwa zuwa gare su suna na shugaba iliya mai kanti da shayi girgin daura da fatan kuna cikin koshin lafiya assalamu alaikum biyo hajji murya jamhuriyar musulunci mai magana Murtala Salisu wanda aka fi sani da MT daga nan ramfuwan na randa bakwai da ke da magaramfin jamfuriyar Nijar to da yake yau muna karshen mako zan yi amfani da wannan dama domin gai da yan uwa da abokan arziki eh, da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin wato da cewa Hassan Barka alherin Allah kai mushi akwai Abdurrahman Abdu wanda aka fi sani da Kibiya akwai Ismail Sise akwai Abdulwahab akwai Mr. Prezi wato Baba ya Audu DJ Dan Libya akwai shugaba Mamman Sani umaru akwai eh, babaye gambo garin tumniya akwai aminu ofisa wanda yake nan bilma garin dawa akwai mati dan kore mazaunin kasar libya eh, da akwai sani kumandan zabura akwai ibrahim sani wanda aka fi sani da ibrahim sangami da yake nan ramfuwan na randa bakwai da ke da magarafin jamhuriyar nijar ku tashi lafiya mai magana murtala salisu wanda aka fi sani da mp daga nan ramfuwan na randa bakwai da ke da magarafin jamhuriyar nijar a tashi lafiya salamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran sunana siraji haruna haruna wanda aka sani da Littoro a magaram jamhuriyar nijar eh, yau sakon gaishe gaishe na na karshen mako asan barka kai kan ga masu gabatar da wannan shirin maza da matan ku ina gaida ku akwai kuma tahir yam tahir jambulo kano najeriya kaduwar da kaga nan mutanen warshe iliya mai kanti garkin daura ilyas yakuba akwai isa musa a niyame akwai buniya a a birnin tawa akwai alkasun wanda yake agaras akwai tozman takasimo to shugaba ramesi dukansu a nan da magaram jamhuriyar nijar akwai murtala mt a nan da akwai umar taku kadamare akwai awa bakin Wafitar soja bakin ofital dukansu anan da magaram jamhuriyar Nijar akwai Sunushi garin Madatai Isu Madatai akwai Usaini Sitara kasuwar kwalliya suna Nasir Haruna wanda kasan Letoro da magaram jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum Hausa Tehran kuna tare da shi tayar daga nan a gadas jamhuriyar Nijar ina gaida ku ina gaida dukkanin ma'aikatan ku eh da farko dai ina gaida abokina daga nan birnin agadas Ilyas mai shago shine prison mu na fada ra'ayin zuci akwai Umar Sani ina gaida shi da fatan ya tashi lafiya da shi da iyalan akwai aboki na Sani babban yaro sai in koma bangaren abokan aikin namu telawa musamman zuwa gare shi Sa'idu daga nan haka Sotol tela ne shi ma akwai Musuba'u tela ne akwai Sabu yana nan makwabcin Musuba'u shi ma mai sha'i ne ina mishi fata alheri da fatan ya tashi lahiya eh akwai aboki na kuma Sale babban yaro shi ma yana mika gaisuwa ta zuwa gare shi akwai dukkanin yan fadodi da yan kullab zaɓi sanka dukkan su na ma kowa fata alheri da fatan kowa ya tashi lahiya eh ce radio voa kuna tare da shi ta tayar da nan a sa jamhuriyar nijar akwai ibrahim ana ce mishi ibrahim shakwala ta bangaren kasatol eh shi ma ina gaida shi akwai makwabcin shi abakar akwai mai gida na ya haye tayar duka da fatan kowa yana cikin koshin lahiya to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya To yanzu kuma sai shirin na ƙarshe wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su a zangon shirin namu na wani lokaci wato shirin nan na shiriyar alkur'ani. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu haro ba su manta ba har yanzu muna nan a cikin tafsiri da kuma sharhi na ayoyin da ke cikin suratul sad kuma cikin yarda Allah a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mun bijiro da wasu bayanai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo su musamman daga ayoyi na saba'in saba'in da ɗaya, da biyu har zuwa ayoyi na saba'in da takwas, inda muka yi ishara dangane da wasu bayanai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kafa hujja da su a matsayin cewa lalle alkur'ani daga Allah subhanahu wa yake domin shi bai san wani abu da ya faru na muhawara da ta kasance tsakanin mala'iku da Allah ta'ala ba alkur'ani shi ya sanar da shi to wannan ya nuna cewa ashe Allah subhanahu shi ne yi wa manzo wahayi na wannan alkur'ani shi kuma yake sanar da bayi abin da Allah ya yi masa wahayi to yau cikin yarda Allah subhanahu ta'ala za mu ci gaba da tafsirin waɗannan ayoyi na cikin suratu sad kuma insha Allah za mu tashi ne daga aya ta saba'in da tara kuma har zuwa ƙarshen wannan aya ko kuma ayoyin da ke cikin wannan sura suratu sad wato dai a cikin yarda Allah yau din nan za mu karkare ainihin waɗannan ayoyi da suka saura na cikin wannan sura mai albarka ta swad tare da fatan za mu amfana da shiryar da ke cikin waɗannan ayoyi na wannan sura saboda haka za mu fara da sauraron wato ƙira'a da kuma tarjama na ayoyin da ke cikin waɗannan ainihin sura da wato musamman ayoyi na saba'in da tara har zuwa ƙarshen wannan سورة suratul sad cikin yarda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعيم من بدل دا الله دا شيطان جيبت أبي كاما بسم الله da sunan Allah mai rahama mai jin Sai Iblis ya ce, Ya Ubangiji na, ka saurara mini har zuwa ranar da za a tashe su. Ƙwalar muna cikin waɗanda za a saurarawa. إلى يوم الوقت المعلوم هل زوان الرلوكتي يا كنتتشي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين سيدي لا girman manka lalle zan fatar da su baki daya illa ibadaka minhum al-mukhlasin sai dai bayanka waɗanda aka tsarkake daga cikinsu to anan da iblis ya ga cewa an kore shi an kuma la'ance shi ya shiga cikin wani hali na taɓewa to sai baya so ya tafi shi kadai shine sai yake cewa da ubangijinmu subhanahu wata'ala ya ubangiji to kaɗan jinkirta mu karka kashi ne sannan abin da nake so karka min uquba kuma abin da na aikata na san cewa na cancanci a min uquba to ina roƙonka karka kashi ni sannan karka min uquba har zuwa ranar kiyama ɗin ranar da za a tashi jama'a daga kabarurruka ka jinkirta min zuwa wannan lokaci domin lalle akwai wani abu kenan da shi iblis ya yi niyayi shi isa kuma Allah ya san me ya niyayi din ba wai bai sani ba ne. shi isa yake yin wannan addu'a wajen ubangiji yake roƙon Allah ya kyale shi tukun kada ya kashe shi kada kuma ya masa ukuba har zuwa ranar kiyama domin duk wanda ka je na irin wannan to in aka ce an kori mutum daga wani guri ko da ko wajen aiki ne ko kuma wani guri da yake samun wani abu na alheri sai yace ce to ba matsala zan tafi amma to Allah a bani wani dan lokaci zan to akwai wani shirye-shirye da yake so yi wannan shirye-shiryen kuma ko dai mai kyau ko mara kyau amma mafi yawa za ga mara kyau ne mafi yawa domin haka ne iblis ya faro domin haka kuma shi ma ya dora mutane a kai kuma shi kansa iblis daga baya za mu gani wannan shirin da yake so ya yi yake neman a bashi lokaci ba abu ne mai kyau ba illa fasadi da yake so abu a doron ƙasa to amma fa Allah ya san komai sai ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa qala Allahu lahu sai Allah yake cewa da shi fa innaka minal mumahilin to ba matsala an baka wannan lokacin da kake bukata an baka ba zan kashe kaɗin ba sannan ko ba zan azabtar da kai ba sai dai ubangiji bai amshi wannan roƙon da yi na cewa a yi masa jinkiri zuwa ranar kiyama ba wannan ubangiji bai yadda da wannan ba sai yake cewa da shi la la la ba ila yomin kiyama zan maka haka ba zan yi maka wannan jinkiri ne ila a yub'asun zuwa ranan da za a tashi su waɗannan bayi to malamai suka ce wannan ko dai rana ce yau mai so ranar busan kaho na biyu kenan sai kuma wasu suka ce a'a bal ila yawmil waqtil ma'ruf indi wato sai masu suka ce a'a abinda ake nufi ubangiji sai yake cewa zuwa wani lokaci ne wanda ni kadai na san wannan lokacin sai suka fassara shi da cewa ba wani lokaci bane illa lokacin busa ta farko wato iblis Allah ta'ala ya bashi wannan lokacin ne zuwa lokacin da za a busa kaho busa ta farko ba ainihin busa ta biyu ba izuwa zuwa busa ta farko a lokacin ne shi ma zai mutu zai kuma koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala baki daya to da aka bashi wannan Allah ya karbi wannan abin da ya faɗa sai iblis yake cewa to tun da ka bani wannan lokaci ka kuma amintu akan ba za ka yi min azaba ba har zuwa wannan lokaci to sai iblis ya rantsuwa ya rantsuwa yake cewa to na rantse da izzanka na rantse da ɗaukakanka ya ubangiji subhanahu wata'ala lalle duk gaba ɗayan waɗanda suke tattare da wannan ɗan adam ɗin da wannan adamu ɗin duk zurriyarsa gaba ɗaya sai na ɓatar da su abin da ya faru kenan kaga shi kenan wannan a akhazatul izzatu bil ism kenan laifi da kan laifi bayan ya san yayi laifi din yayi sabo yayi dagawa to bayan ya roki wani abu ana bashi wannan damar to sai kuma wani laifin babba ya fito ya ce lallai shi kuma ya yi rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala dukkan zurriyan adamu dinnan sai ya halakar da su sai ya sanya su cikin bata to da kansa kuma iblis sai yake cewa to bari na yi a kurin waɗanda kurin ba zan batar da su ba su ne ibadaka min humul mukhlisin waɗanda suke bayinka mukhlisai su waɗannan na ba zan iya batar da su ba na tabbatar wa kaina sun fi ƙarfi na in dai aka samu bayan ka makulisai waɗanda suka tsarkake niyya gare ka ya ubangiji to waɗannan sun fita daga komata ba zan iya kaiwa gare su ba ba kuma zan iya batar da su ba amma in ba su ba dukkan wanda yake zuriya ne na adamu dinnan sai na batar da su to waɗannan da suke makulisai dinnan da iblis ba zai iya kaiwa gare su ba ya ikhwani babban magana ce domin su wane ne su waɗannan da Allah ya sanya ikhlasi tare da su ya tsarkake su ubangiji subhanahu ta'ala ba sa ganin kowa sai shi ubangiji shi kaɗai suke bautawa to fa wannan fa ba wani abu ne na kun fa ba Allah ya ce kai zama mai khulusi kai zama mai ikhlasi kai tsarkaku ba haka bane mutum shi da kansa fa yake fara kama hanyar tsarkakuwa dinnan baya shirka da ubangiji subhanahu ta'ala babu wani gurbi na ainihin tarayya da Allah a zuciyarsa baya yin wani abu wanda yake Allah ta'ala baya so yana kuma bin umarnin ubangiji duk irin waɗannan abubuwa da mutum ya kama na tafarkin Allah da kan kansa Allah ya ce wa na najdain idan mutum an shirya da shi hanyoyi biyu sai ya zaɓa hanyar shirya da kansa yana kan wannan hanya ta shirya to a irin wannan lokacin ne ubangiji wa ta'ala sai ya sanya ikhlasi tare da shi bayan Allah ya ga ikhlasin wannan ya ga tsarkakewan wannan ya ga niyyarsa wacce take ta koma zuwa ga Allah bil haƙiƙa to sai ubangiji ya kuma ƙara masa shirya ya ƙara masa wannan abu na azama da himma ta wajen bin Allah ta'ala to in mutum ya shiga irin wannan to dukkan wani abu na iblis dukkan wasi na shaidan sai ka ga mutum ya zama cikin aman ya zama cikin wani abu na ainihin aminci iblis ba zai iya kaiwa gare shi ba shine wannan illa ibadaka min humul mukhlisin babu wanda ba zan iya batarwa ba a zuriyan adamu in ji iblis sai kurin bayinka ya allah waɗanda suke mukhlisai to mukhlisai kar mutum ya ɗauka wani abu ne wanda kana kwance kurin allah ta'ala yan ya ga dama sai ce kai ka zama mukhlisi kai kuma kar ka zama ba haka Allah yake al'amuransa ba kai ne zaka kama hanyar ikhlas kai ne zaka tsarka kutukun zaka kama hanya ta hakika zaka nemi shirya to a nan ne sai ubangiji subhanahu ta'ala ya shirya da kai sai ya tabbatar da dugadukanka bayan ya ga niyyarka khalisa to irin waɗannan ne iblis baya samun ya kai gare su قال فالحق والحق تخافون الله يشي tsantsar gaskiya kuma gaskiyar kawai nake faɗa. La'amla'an zancika cike jahannama da kai da kuma da suka bi ka baki ɗaya. To da wannan muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya. amma kafin mai ban kwana da ku baki ɗaya sai Hassan Barka ya sake dawowa domin ya sake taso mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara tun daga farko. Masu adawa da juyin mulki a Sudan sun kudura aniyar sake fitowa wata zanga-zanga yau Lahadi bayan wace suka gudanar a jiya. kawo yanzu mutane akalla arba'in ne aka rawaito cewa sun mutu tun daga ranar 25 ga watan oktoba a zanga-zangar taƙin shirin shugin mulki ƙasashen duniya dai na ci gaba da kiran agushi yin amfani da ƙarfin tuwo a ranar 25 ga watan oktoban da ya gabata ne babban hafsan sojin kasar janar abdul fatah al-burhan ya rusa gwamnatin rikon kwarar farar hula ta kasar tare da kafa dokar ta ɓaci tun daga wannan lokacin ne ake gudanar da zanga-zangar adawa da sojojin tare da kiran da amaido mulkin farar hula bayanai sun ce ko a jiya asabar ɗaruruwa masu zanga-zanga sun fito a birnin hartum inda suka kafa shingaye akan tituna tare da cinnawa ta wuta kamar da kamfanin dalilancin labaran afp ya rawaito iran ta yi allah wadai da harin da aka kai kan karamin ofishin jakadancin ta a jamus da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar sa'id katib zade ya ce abin allah wadai ne harin da aka kai kan karamin ofishin jakadancin jamhuriyar musulunci ta iran da ke birnin hamburg mr hatib zade ya yi kira ga gwamnatin jamus da ta ɗauki ƙwararren matakai wajen tabbatar da tsaron wuraren diplomasiyar iran ɗin a jamus kamar yadda yarjejeniyar biyanna ta tanada jami'in ya yi fatan gwamnatin jamus za ta ɗauki ƙwararren matakai don hana sake abkuwar irin hakan kafofin yaɗa labarai daga jamus sun rawaito cewa wasu da ba a san ko suwaye ba sun kai hari kan ginin karamin ofishin jakarancin iran da ke birnin na hamburg a cewar rahotanni babu wanda ya jikata a harin kawai kofar ginin ofishin jakadancin ce ta lalace gwamnatin jamhuriyar niger za ta sayi kayayyakin yaƙi na turkiya da suka hada da jiragen yaƙi marar matuki ƙirar tb2 da motoci masu sulke na turkiya wannan bayanin ya fito ne bayan wata tattaunawa ta wayar tarho a makon nan da ta wakana tsakanin shugaba recep tayyip erdogan da takwaransa na niger muhammad bazum wata sanarwa da ofishin hulɗa tsakanin ƙasashen biyu ya fitar ta ce ɓangarorin sun kuma tattauna kan batutuwan da suka shafi yankunan a cewar labarin shugaba erdogan ya bayyana cewa sayan jiragen marar matuka na turkiya zai taimakawa nijar gayan wajen karfafa sojojinta da kuma yaƙi da ta'addanci turkiya dai ta yi ƙaurin suna wajen sayar da irin waɗannan jiragen yaƙin marar matuki inda ko a watan da ya gabata kamfanin ƙera jiragen na ƙasar baikar ya yaba da cimma jini da ƙasashe sha uku da suka hada da qatar ukraine azerbaijan morocco da kuma poland to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran a libya yayin da babban zaben kasar na watan disamba ke kara karatowa kawo yanzu 'yan takara 23 ne suka ajiye takardun takararsu a zaben shugabancin kasar na baya bayan nan shine agila sale shugaban majalisar dokokin kasar wanda ya ajiye takararsa a ranar asabar dan shekaru 77 agila sale na da kusanci da janar halifa haftar mai karfin soji a gabashin kasar masu sale ya buƙaci 'yan kasarsa da su fito da fifi domin kada ƙuri'arsu a zaben kamar yadda ya faɗa kai tsaye a gidan talabijin ɗin ƙasar da aka keɓe domin zaɓukan ƙasar na libya intihab zaben da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamba mai zuwa shine irin sa na farko a ƙasar da za a zaɓi shugaba ta hanyar kaɗa ƙuri'a ƙasashen duniya sun bayyana cewa zaben yana da matukar mahimmanci wajen kawo zaman lafiya a ƙasar ta libya ƙasa mafi tanadaddan man fetur a afirka sai dai har yanzu akwai rarrabuwar kai game da jadawalin zaben na libya inda kuma wasu ke adawa da takarar janar halifa haftar da kuma ta saifar islam gaddafi ɗin tsohon shugaban ƙasar majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane kimanin miliyan biyu da ɗigo uku ne a somaliya ko kaso sha takwas na al'ummar ƙasar ke fama da matsanancin karancin ruwa da abinci da kuma abincin dabbobi stephen dujar kakakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa gwamnatin somaliya da kungiyoyin agajin jin kai sun ce sun kaɗu da yadda matsalar fari ke ta ta'azzara a ƙasar ya ce ana fuskantar barazanar karuwar cutukan da ke yaduwa ta hanyar ruwa saboda rashin ruwa mai tsafta ya karar cewa somaliya na kan gaba a fannin fuskantar tasirin sauyin yanayi kuma tun daga shekarar da 1990 ta fuskanci matsalolin da suka shafi yanayi sama da talatin ciki har da fari 12 da ambaliyar ruwa tara. kusan mutane dubu ɗari ne suka bar gidajensu musamman a yankunan tsakiya da kudancin ƙasar domin neman abinci da ruwa da abinci ga dabbobinsu to jama'a labaran duniyar kenan to jama'a masu mu duka duka an ma kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi sai idan allah kai mu can an jima da rana za a je mu ɗauke da wani shirin a zangon shirinmu na rana a madadin dukkan waɗanda aka ji su tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman ma da shi hassan barka wanda ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya ni da jagoranci ragamar gabatar da shirin na tsawon sa'a guda nake muku fatan alheri ya kasance cikin koshin lafiya